بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin ikon Allah gashi yau mun sake haduwa a masallacin gwallaga da ke nan birnin Bauchi wannan yini na Asabat daren Lahadi bayan wunin 25 ga watan Rabi'un al-Awwal shekara 1444 bayan hijiran ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam 21 kenan ga watan goma na shekara ta 2022 miladiya karatun Alƙur'ani mai girma da muke daga cikin suratul bakara yau da yardar Allah za mu tashi daga aya ta hamsin da takwas ina tsammani haka ne ko wa iz qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu shi'tum ragada bismillah الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين الله ce يا يندا yayin da muka ce da wa kulu haiso shi shi'tum kuma idan kun shiga cikinta ku ci a cikinta duk yadda kuke so kuma a inda kuke so ragadan kuma ku ci a yalwace yadda kuka ga dama wa dukulul baba sujjada sai dai idan kun zo shiga garin nan ku shiga kofar garin a duke kuna nuna alamar kaskantar da kai ga ubangiji wa qulu hippa sannan kuna shiga ku rika cewa hippa kalmar da take nuna nadama a kan baya da neman gafara a gaba wato ya Allah ka gafarta mana idan kun yi haka naghfir lakum khatayakum za mu gafarta muku kurakuran da duk kuka tafka a baya wa sanazidul muhsinin masu kyautatawa ku daga cikin ku za mu ƙara musu Allah Maɗaukacin sarki yana tunawa banu Isra'il ɗori a kan tunin da ya musu tun daga farkon jerin gwanon ayoyin da muka karanta daga ya bani isra'il uzkuru to Allah ya ƙara ɗora zance da tuna musu wani lokaci da Allah ya musu alkawarin ba su abubuwa na more rayuwa da jin daɗin zama a birnin baitul maqdis sai ya ce da su ku tuna lokacin da aka ce da ku na ba ku dama ku shiga wannan garin shine wa izkulna qulna udkhulu hadhihi alqarya ku shiga wannan garin wannan alqarya alqarya anan a wurin malamai suka ce shine birnin baitul maqdis wanda shine cibiya ta kasar falastinu kenan a yanzu wanda wannan masallaci mai alfarma mai daraja na uku a cikin darajojin masallatai a musulunci wannan gari Allah ya ce ku shiga saboda gari ne mai albarka wannan jainahu wa lutan ilal ardin lati barak na fi halil alamin gari ne mai albarka albarka ta fuskar zama a cikinta ka zauna a cikin gari da ke da ɗaki mafi albarka daga cikin ɗakuna na Allah maɗaukakin sarki in banda na makka da madina sannan mai albarka ta fuskar zama a cikinsa galibi zama ne na masu ibada dukkan waɗanda suka zauna a cikin garin a baya gari ne da ya fi kowane gari tsohon tarihin samun managartan da suka zauna a cikinsa saboda babu garin da ya kwashi yawan annabawa kamar wannan garin kusan dukkan wani annabi daga cikin annabawan Allah ya je wurin kuma galibin su ma mazauna wurin ne kowa ya je makka amma ba kowa ne mazaunin makka ba amma baitul maqdis gari ne wanda da yawa daga cikin annaba sun yi hijira sun koma zama a garin waɗansu kuma 'yan garin ne a nan aka haife su mafi yawa daga cikin annabawan banu isra'ila duk 'yan wannan yankin ne haka gari ne mai albarka to shine Allah ya ce na ba ku dama ku shiga wannan garin wanda shine tushen ku asali in ba ku manta ba cikin tarihin su ai asalin kakannin su daga nan suka fara to lokacin annabi Musa dan Maryam Musa dan Imran an ba su dama su sake koma wannan garin shine Allah ya ce musu na ba ku dama ku koma amma idan kun zo shiga garin nan ga doka nan kun je kun ɗebo ƙazanta a waje ba za ku shigo da wannan ƙazantar ba ku shiga garin kuna masu tsarki na Allah ya tsarkake ku daga laifuffukan ku gaba ɗaya babu abin da ya ƙazantar da ku kamar laifuffuka don haka ni kalma ɗaya kawai za ku faɗa na yafe muku komi idan kun zo shiga garin ku duka shine wadu kulul baba sujjadan bi wadu kulul baba rukkan hala kum raki'in khadi'in mutawadi'in wato ku zama kuna masu dukawa a zuciyarku kun nuna kaskanci sannan a gangan jikinku kuma kun duka a haka za ku shiga kanku yana kallon ƙasa sujjadan anan ba yana nufi ku yi sujjada kuma ku rika tafiya a haka ba saboda sujjada da ruku'u suna tafiya tare kuma suna iya karɓar aikin juna nan da yake wadu kulul baba sujjadan yana nufi wadu kulul baba rukka'an ana iya kuma iya amfani da sujada ana nufin ruku'u ana amfani da ruku'u ana nufin sujada kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa zanna dawud annama fatanna fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab duka malaman tafsiri suka ce sa kharra sajidan kaga an ce ruku'u ana nufin sujada to nan kuma da ka ce sujada ana nufin ruku'u da ka ku shiga kuna duke kulul baba sujjadan ku shiga a yannan yanayin kuma kuna tafiya a haka har sai kun shiga kafin ku miƙe Ƙofar ganin ne fa kawai aka ce su yi haka sannan in kuna shiga kuma ku rika ce hitta hitta hitta ma'anar hitta kalima ce da take nufin nadama da istighfari masdar ne wanda aka ciro ta daga ushqut anna khati'atina ka sauke mana ka wanke mana zunubanmu ka kankare mana laifuffukanmu amma ba a ce sai sun rika ce astaghfirullah ba ba ce sai sun rika ce rabbana ghfir lana zunubana rabbana ghfir lana khatayana duk wannan ba dora musu ba hibba hibba kawai ya isa ku rika faɗan wannan idan kun yi haka naghfir lakum khatayakum za mu gafarta muku laifuffukanku khataya jam'i ne na al-khati'a al-khati'a ita ce laifi sabo kenan wanda mutum yayi da gangan shine al khati'a amma al khata kuskure wanda mutum yayi da kuskure laifin da mutum yayi bisa kuskure idan mutum ya kashe wani bisa kuskure sai a ce qatalahu khata'an amma ya kashe shi da gangan sai a ce qatalahu khati'atan ko khita'an inna zalikum kana inna qatalahum kana khita'an kaga bai ce khata'an ba sai ce khidi an za ka mutu ya kisa da gangan sai a ce al in kuma yi da kuskure sai zama man ya qutul mu'mina wa man qatala mu'minan khata'an an gane ko to kaga na kuskure kenan shine khata jam'in sa wato akhta amma ganganci kuma mutum yayi al khati'atu ko al shi kuma jam'in sa al ko al mimma khati'atihim ughriqu kaga ba ba akhta bane anan amma akhta shine kuskuren da Allah baya kamu akai shi kawai Allah ko baka tuba ma akan wannan tunda Allah riga ya ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana sai Allah ce karfa alfu da ka kuskure tun baka yi ba ma an yafe maka ko mutum bai istighfari akan kuskure ba Allah ba zai kama shi da shi ba da shi da mantuwa saboda Allah baya karya alkawari amma ganganci sai an tuba to ya ne tuban hitta ku rika ce hitta kawai na gafin lakum khatayakum za mu gafarta muku ku khatayakum haka ne kowace kira'a take karantawa amma na gafir shi wato wannan ita ce kira'ar jumhur kira'ar nafiya da mutanen madina wato yughfar lakum khatayakum amma kira'ar mutanen sham na ibnu amir ash-shami su kuma suna karanta tughfar lakum khatayakum amma duka ma'ana ɗaya ce ba za su canza ba naghfir lakum khatayakum zan gafarta za mu gafarta muku laifufukanku wa sanazidul muhsinin kuma bayan mun gafarta muku za mu yi ƙari wa masu kyautatawa saboda Allah yana so in an tuba an yafe to kuma a gyara illal ladina tabu wa aslahu in ka tuba sai ka gyara sai ka ga mutanen kirki to zan yi ƙari bayan yafewar wa waɗanda duk suka zama masu kyautatawa daga cikinku me ya faru to بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء Allah ce fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna ala allazina zalamu rijzan min as-sama'i bima kanu yafsukun Allah ce sai waɗanda suka zalunta suka canza magana ba maganar da aka ce da su ba fa anzalna ala allazina zalamu rijzan sai waɗannan da suka yi zalunci nan muka saukar musu da azaba minas sama daga sama bima kanu yafsukun sakamakon fasikanci laifin da suka kasance suna aikatawa Allah ya ce an ce wa banu isra'ila ku shiga wannan alkarya kuna masu dukawa sannan ku shiga kuna masu ce hitba sai Allah ce fa baddala allazina zalamu waɗanda suka yi zalunci daga cikin su sai suka canza qawlan ghayra allazi qila lahum bima'ana kalimatan ghayra alkalimati allati qila qila lahum sai suka faɗo ta kalmar ba kalmar da aka gaya musu ba an ce musu rinka ce hitta wa qulu hitta shikenan hitta hitta sai suka rinka ce sai suka rinka ce habba fi sha'ara habba fi sha'ara malaman tafsiri suka ce wannan abun bai ma da wata ma'ana tsabar ya ne kawai da izini habbatun fi sha'ara kwaya a cikin gashi me wannan ma'anar kawai su dai su canza wa Allah kamar irin yadda in ka za zaka tsokane shi sai ka faɗi kalma ka jawo hankalin shi yana da wa kake yi irin baka ma gane me yake cewa wannan ba haka suka rika yi wa Allah ku rinka ce Allah gafarta mana ya suna ce kwaya kwaya wani wata irin magana ce shine kaulan ghairal ladzi qila lahum abinda aka ce musu su yi sai suka canza kuma kalma ta izgili fa anzalna ala allazina zalamu rijzan minas sama wannan abin da suka yin sai Allah ya saukar musu da azaba daga sama Allah ya saukar musu da wato azaba daga sama bima kanu yafsukun sai ta kashe su sakamakon wannan fasikanci da suka yi don wannan maganar canza abin da Allah ya ce a faɗa a faɗo na abu daban fasikanci ne shine ma'anan fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum Allah ce fa anzalna ala allazina zalamu rijizan ar-rijizu shine azaba anan ar-rijiz in yazo bi kasirin ra to yana zuwa da ma'anar azaba ne galibi alqur'ani haka ne ya zo shi yasa Allah madaukakin sarki ce wallazina sa'u fi ayatina mu'ajizina ulaika lahum azabun min rijizin alim kaga rijiz kuma ya ce azab azaba ake nufi don haka idan mutane Allah ya turo musu da wani bala'i sawa'un bala'in nan ya zama wanda zai halaka su a lokaci guda ne ko kuma wanda zai rinka halaka su ɗaya bayan ɗaya ko ta annoba don ana kiranta rijizu. shi yasa Allah ya ce mutanen annabi Musa din nan da suka yi masa tawaye abun yayi yawa har suke cewa ka yi abun da za ka iya sai Allah ce fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal kummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat Allah ce sai aka saukar musu da abubuwa guda biyar kwaɗi da fari da fari da sauran abubuwan da Allah ya faɗa wanda aka saukar musu waɗannan abubuwan guda biyar su ne su ne azal shi ne allazi na zala murijizan din don Allah ce walamma waqa'a alaihim rijizu qalu ya musa ud'u lana rabbaka bima ahida indak la in kashafta anna rijiza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani isra'il falamma kashafna anhum rijiza ila ajalin hum balighu idza hum yankusun to kaga wannan azabar da Allah ya musu shine ma'anan abin da ya faɗa a can fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan minas sama arrijizu kuma yakan zo da ma'anar waswasin shaiɗan. shi ba na maganar azaba ba kenan iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al mala'ikati ba wannan ba Allah yake faɗa dai a cikin suratul anfal cewa wato bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'mine sun yi addu'a sai Allah ce wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yuzhiba ankum rijza shaitan wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam Allah ya cire muku waswasin shaitan da shakkar shaitan da raunin shaitan wannan shine ma'anan ar a can wannan bi kasrin ra kenan yakan zo kuma alqur'ani bi dammir ra kaga rujiz shine ma'anan warrujiza fahjur shi kuma na ma'anansa al'ausan ko asanam gunki shine arrujiz ko kuma ƙazanta ka guje shi ka yi nesa da shi sannan kuma yakan zo da arrajazu shi kuma arrajazu shi bai zo a alkur'ani ba amma shi ma duk a larabci ne don haka wannan ra jim ɗin yakan zo da kasra shine rijizan minas sama da muka faɗa a nan yakan zo da dhamma shine wa rijza fahjur yana kuma zuwa da fataha in ya zo da fataha yana zuwa abin nan ma'anarsa ita ce wani ciwo da yake samun raƙuma wanda yake sa kafafunsu suna bari ana ce mushi arrajazu sana ilimin waƙe na larabci akwai wani bahari da ake ce rajaz wanda yake mustaf'ilan mustaf'ilan mustaf'ilan guda shida wannan shi ake ce mishi rajaz to amma a alqur'ani wanda ya zo bi dammin ra da kuma bi kasrin ra shine ma'anan ma'anan rijiz haka fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan ay ay anzalna alaihim azaban min as-sama bima kanu yafsukun ay bi sababi fiskihim saboda fasikancin su saboda wannan abin da suka yi din fasikanci Allah ya ce musu azzalumai da suka canza kalmar Allah don Allah ya ce fa anzalna ala allazina zalamu fa baddala allazina zalamu sannan Allah ya ce kuma fasikai ne bima kanu yafsukun saboda canza kalmar Allah fasikanci ne wa idh Musa liqaumi wa استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين بارك الله لك وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين ألا ce يا يندى النبي موسى كوكتنا yayin da annabi Musa ya roƙa wa mutanensa ruwan sha shine wa izistas tasqa Musa li qaumihi faƙul na bi a sakal hajar sai muka ce da shi ka daki dutse da sandarka sai ya yi hakan fam fajarat min husnata ashirata aina sai ga ruwa yana bubbuga har ido goma sha biyu daga wannan dutsen kada alima kullu unatin mashrabahu hakika kowane kowanne daga cikin mutanen na wa'annan kabilun banu isra'ila goma sha biyu sun samu wurin shan su kuma sun san inda za su sha kulu washrabu min rizqillah muka ce da su ku ci kuma ku sha daga arzikin Allah wala ta'thaw fil ardi mufsidin amma kar ku yada barna a bayan kasa. wannan kuma wata ni'imar ce daban fa banda duk abin da aka faɗa a baya wata ni'imar ce ta faru da banu isra'il banu isra'ila bayan allah yana saukar musu da almanna wasu salwa ya ka zo wani lokaci suna jin kishin ruwa kuma ba ruwa sai annabi musa alayhi salam sai roƙi allah ya ce allah a shayar da mu ruwa ya musu istisqa du'a ul istisqa addu'ar neman ruwa yana yi sai Allah ya ce masa kulna sai Allah ya ce da shi idrib bi sakal hajar nan kuna inda ba ruwa ko sai dutse ba alamar ruwa ko kaɗan to da ki dutsen kawai da sandarka shine idrib bi sakal hajar da ki dutse da sandarka wasu ka ce dutsen nan wani dutse ne na musamman aka ce musu je shi wasu kuma suka ce a alhajar sai zama al'alif wallah ma'anan lil ahad kenan wani dutse ne suka ce wanda murabba'i ne mai ban mamaki aka ce zo ka daki wannan sai ga ruwa amma al'imamu zamakshari ya ce a'a ya ce ba bukatan a ce wani dutse ne na musamman ai in dai kana so ka cika ma mu'jizar tafi cika alhajar a nan liljins ne kowane irin dutse kawai da ka abinka ba sai an zaɓi wani dutse ba daka ka ga ruwa ya fita Shi shikenan kuwa fadara fadaraba sai ya daka fan fajarat min husna ta ashirata aina sai ga ruwa kawai ya fashe kuma duka ɗaya sai kuma sai dutsen ya fashe kashi goma sha biyu suka ce sai zama kashi goma sha biyu uku uku daga murabba'in dutsen kashi hudu ta nan ɓangaren uku duk mutane ƙabila a nan zo su yi layi kashi uku nan ma kashi uku nan ma uku nan ma uku kaga uku sau hudu shine guda goma sha biyu isna isna ta ashara ta aina Allah ya ce kada alima kullu unasin mashrabahum unas wato mutane ana nufi al-asbab kowanne daga kullu sibtin min al-asbab kowanne yanki daga cikin kabilun ƴaƴan banu Isra'ila nan kowace kabila ta su da nasu kar ma a yi faɗa ku ce wannan gana mu wannan gana mu a'a kar wani ya taba na wani kowa ya ci ya sha shine kulu wa shrabu min rizqillah ku ci daga manna wasalwa sannan ku sha daga ruwa kuma daga arzikin Allah min rizqillah daga arzikin Allah wala ta'tau fil ardi mufsidin bi ma'ana wala tas'au fil ardi mufsidin wala ta'tau al'asiyu shine alfasadu ko ashaddu nau'in min alfasad in mutum ya barnar da tafi muni sai a ce wannan asiya shine ma'anan al'asiyu to shine wala ta'tau kar ku yi wannan laifin mai muni mufsidin sai sake kawo kalmar a wancan makon mun yi maganar idafatu shay'i ila nafsihi yawa a kawo abu a kara akan wani wani don haka al'afiyu shi kansa laifi ne alfasad kuma sai ce mufsidin don ya kara taukidin haka kar ku yi barna a bayan ƙasa kuna masu ƙara tabbatar da barna ta ƙara yaduwa ana so bayan an yi mummuna to a mai kyau ne idfa billati hiya ahsan to kar an yi mummuna kai kuma ka ƙara yin muni to in ka ƙara yin mummuna zai zama ataita fil ardi mufsidan zai zama a asauta fil ardi mufsidan zai zama ka daɗa watsa wato barna kenan a bayan ƙasa to wannan aya waɗannan ayoyi da muka ji guda uku a fa'idojin da suke cikinsu ga sunan kamar haka na farko allah maɗaukakin sarki ya ce ka tuna lokacin da muka ce da banu isra'ila ku shiga wannan alƙarya kuma ku ci yadda kuke so fa'ida da take da muke ganewa a nan ita ce cewa idan Allah ya tashi baka dama akan ka ci arziki to Allah yakan sakan maka wato linzami ne ce ka ci yadda ka ga dama shi yasa ce wa kulu minha haythu shi'tum ragadan shi yasa da wannan ne malamai suka samu ka'idan nan ta ihu al aslu fil ashiya'il ibaha asali akan komi ya halatta duk wani abu da ka san mutum zai iya yi don ya mori kudinsa ko ya mori arzikinsa ba abin da aka hana shi shari'a ce za ta zo ta ce kaza haram amma duk abin da shari'a ba ta ce haram ba to ka yi yadda kake so shine ma'anan wa kulu min ha haitu tum ragadan irin abin da za a gaya mutum in zai shiga aljanna aka ce wa annabi Musa da matarsa ku shiga aljanna wa kula min ragadan haitu shi tuma haka ake gaya wa mutum shi ma a nan duniya yadda ka ga dama ka ci yadda kake so abubuwan da ba aka gaya wa annabi adamu da matarsa hawa ko to haka ake gaya wa mutane a nan duniya akan arzikin Allah idan akwai wani abin da Allah zai hana to shine zai hana da kansa amma duk abin da Allah bai hana ba halal ne qul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadi wa ya haramta wa mutane arzikin Allah da ya fitar wa bayinsa na fata an fahimta shi yasa abubuwan da Allah ya haramta kididdigaggu ne amma ba ka iya kirga abubuwan da Allah ya halatta saboda kai kanka abin da kake ci da arziki ma an ce ka kirga Kaɗai ya ishe ka ba za ka iya kirga ba wa in ta'uddu Allah la tusuwa ba za ka iya kirga ni'imomin Allah ba amma abubuwan da Allah ya ce kar a taba kaza kar a taba kaza kowa ya san iyakansu sauran kuma fa dukansu halal Abin da muke nake so mu fahimta a nan shine duk da mutum yake yi a nan duniya ba sai ka tambaya cewa ya halatta ko bai halatta ba wanda ya bai halatta ba shi ake bukata ya kawo aya abubuwan da suka shafi addini su ne wanda karkayi sai an sa ka in an sa ka kuma ka jira a koya maka amma sauran al'amura na duniya wanda muke yi na yau da kullum wannan shari'a ba ta gaya maka yanzu in za ka yi tafiya ta wace hanya ya kamata ka bi yaushe ya kamata ka tafi ina fata an fahimta wannan dukan su shari'a ba ta gaya maka in zaka ci abinci wani iri zaka ci da yaushe zaka ci wani yawan kwantiti zaka ci ya kwalitin sa za a sa mai ko ba za a sa ba wannan duk ba ruwan shari'a da wanda a gidansa aka yi miya da nama da wanda a gidansa aka yi miya da kifi wanne ne fulada to ka wannan harka ce ta yadda ka ga dama za ka yi an fahimta ko shi yasa duk harkar da ta shafi wato ɗabi'a ta rayuwa an gina ta ne akan al'ibaha ya halatta wanda ya ce kaza haram shine zai kawo aya an fahimta amma al'amari na addini shi kuma al'aslu fihi A akan halin addini shi kuma nan karka yi ta yadda aka saka ya za mu fahimci haka shine Allah ya ce wadkhulul baba sujjada Allah ya ce ku shiga kuna masu sujjada nan kuma umarni na me na ibada to nan kai in sun zo shiga dole su yadda aka ce musu da za su zo ba su yi sujjadan ba sun yi saƙo. sannan sai aka ce ku ce hitta sai suka rika faɗan wani abu daban to wannan shi ba a sake yake ba duk abu na addini sai an ce ka yi kuma an ce ka yin sai ka jira yaya ake so ka yi idan ka yi abin da ba a sa ka ba ka yi aikin banza idan ka yi yadda aka idan ka yi abin da aka sa ka amma ba irin yadda aka sa ka ba shi ba ka yi aikin banza shi yasa aka ce darasi na biyu kenan idan aka zo yin ibada ba a yin ta sai yadda aka ce ina fata mu fahimta udkhulu hadhihi alqaryata wa kulu minha haythu shi'tum ragadan wannan dukansa al'ada ce ina fata an gane amma wadkhulul baba sujjadan wa qulu hifa zuwa karshe shi kuma wannan ibada ce to duk al'ada kayi yadda kake so sai in shari'a ba ta son wani abu ita ce da kanta za ce kar ka yi kaza sai ka bar abin da aka hana ka amma ana ce ka yi addini abu kaza addini ne to shari'ar za ta gaya maka yadda ake yi shi yasa malamai kuma za su ce akwai farillai akwai sunnoni akwai mustahabbai akwai kaza duk abin da bai da wannan bid'a ne ko da a cikin addini waɗansu sun ɗauka sunna ne in dai har a cikinsa yana tsarin ibada amma bai da farilla bai da sunna bai da mustahabbi bai da abin da suke rusa shi bai da a wannan abun duka in an kaji haka to kaga ta'arifin bid'a kenan ina fata mun fahimta wadkhulul baba sujjadan ku shiga kofar kuna masu sujada wa qulu hibbatu naghfir lakum khatayakum darasin da zamu dauka anan shine fadin rahamar Allah yanzu daga fara karatun mu kawai zuwa nan laifi nawa muka faɗa na banu Isra'ila to duk abin da muka faɗan nan fa Allah ya ce ku ce hitta kalma nawa ne wannan daya naghfir lakum khatayakum duk laifukan da na ba za mu yafe muku inda Allah ya ga dama sai ce kowane laifi ku ajiye a masa istighfarin sa wannan laifin ma ayi wannan laifin ma amma yanzu kan duk wani laifin da kuka aikata a baya ku ce hitta kalimatun wa'ida naghfir lakum khatayakum Allah shine mai rahama Allah shi ne mai jin kai Allah ka gafarta mana darasin da ke cikin wannan shine dan uwana kai ma ka yi laifi kai ma kin yi laifi laifinka guda nawa ne in ka tara laifufukanka ko da sun kai yawan irin na banu isra'ila aka ce musu ku ce hibba zan gafarta muku wallahi kai ma ɗan al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka ce Allah na yi laifi ka gafarta mun Allah zai yafe maka قال rabbi inni ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له kuma Allah ne yace a gaya muku duk wanda yayi laifi ko da yayi laifin ya sha kansa yana gani kamar wannan laifin Allah ba zai yafe ba Allah ce la taqnatu min rahmatillah kar ku ɗebe tsammani kar ku yanke kauna daga rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a dukkan laifuka Allah yana yafewa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji ya ce ya ku bayina da a ce za kuna aikata laifi dare da rana ya ce ni ko ina gaya muku wa ana aghfiru dhunuba jami'an ni dukkan laifuka ina yafe su kuma Allah ya ce a gaya mana cewa da za ka aikata laifuffuka lau balagha zunubuka a sama da laifuffukanka za su cika sararin sama ta yadda yawan su mutum ya daga kai tsoro har ya je sama duk laifi ne Allah ya ce idan ka zo baka shirka kuma ka nemi gafara ta gafartu laka wala ubali zan gafarta maka kuma ban damu ba gafarta maka bai sa nayi asara me yasa ka tara laifi na zubar ba a'a ba asara bace na yafe don haka kamar yadda aka yi banu isra'ila wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum mu ma anan mu tuba zuwa ga Allah Allah zai yafe mana Allah ka yafe mana Allah ya ce wa sanazidul muhsinin fa'idar da muke koya a nan shine duk masu kyautatawa Allah yana ba su ƙari kaso akan yadda yake ba wa sauran mutane duk ƙarin Allah maɗaukakin sarki akan kason abin da yake raba wa mutane a babin addini na ƙarin shirya wa yazidullahu ta da huda da ƙarin imani fazadatum imanin wa hum bishirun, da ƙarin nitsuwa a cikin zuciya da kuma ɓangaren na rayuwa samun sakina ta rayuwa da samun ƙarin arziki a wurin Allah da samun biyan bukata idan ka yi addu'a duk wannan mabuɗi na samun Allah ya ƙara maka akan abin da yake ba sauran mutane gama gari shine wata nazidul muhsinin ka zama mai kyautatawa sai Allah ya kyautata maka don Allah ya alkawari ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada Allah ya ce duk waɗanda suka kyautata zan ba su mai kyau sannan kuma zan ƙara musu ya ɗan uwana ka zama mai kyautatawa duk wanda ya kyautata Allah zai kyautata mata. menene kyautatawa ka kyautata a ta ɓangaren Allah sai Allah ya ƙara maka a ɓangaren addini da abin da ake samu a lahira shine an ta'budallaha ka annaka tara ka riƙa bauta wa Allah ba irin yadda waɗansu suke yi ba ka riƙa bauta wa Allah a cikin nutsuwa da ƙauna da kuma tsoro ka haɗa su duka biyu ga nutsuwa ga tsananin ƙaunar Allah kana jin daɗin ibadar kake yi amma kuma kana jin tsoro da firgici akan Allah to wannan shine an ta'budallaha ka annaka tara ka bauta wa Allah kai ka ce a gaban Allah ne kana ganin sa yace tashi raka a biyu haka za ka yi sallah haka za ka yi azumi haka za ka ba da zakka haka za ka yi hajji haka za ka yi sauran dukkan abubuwan da Allah ya umarni na ibada da abubuwan da zaka guje wa wanda Allah ya hana shi ma ibada ne guje musu ka yi shi kana yi kamar a gaban Allah ne in ka zo sako sai ka tuna a gaban Allah zaka yi sako a'a irin tsoron da zaka ji inda Allah yana gaban ka haka zaka ji da kai baka ganin sa ai shi yana ganin ka wannan shine ma'anar ihsanin da Allah zai kara wa duk wanda yake yi sai zama ladarka ta fi ladar sauran mutane fa in lam kai idan baka ganin sa fa innahu yarak ai shi yana ganin ka da wanda yake jin tsoron wanda ke ganin sa shi ma yana ganin sa. da wanda yake jin tsoron wanda wancan ɗin na ganin sa. shi kuma baya sa. wanne ya kamata ya fi jin tsoro kuma ya kiyaye sosai bari yi muku abin gwari-gwari ‘yan fashi suka tsare ka Allah ya tsare sai wani ya nuna maka bakin bindiga gaba da gaba sai ce maka kawo kudinka za ka bayar ko ba za ka bayar ba za ka bayar dukkan ku ne itifaki ko wani shi kuma sai ya ɗauke kana ganin shi sai ya harbe wani fa a gabanka sai ya harbe wani da yake kawo kuɗi sai ya ƙiƙawa sai ya harbe shi fa sai ya mutu sai nuna maka sai ce kai ma kawo za ka bayar ko ba za ka bayar ba za ka bayar don a zauna lafiya wani shi kuma zuwa ya tsare ka sai da ka tsare sai ce daga hannunka sai ka daga hannunka sama ba ka ganin shi ya kuya baka san ta ina yake ba kana duba sai ce kai na da maka kawo kudinka da kai na ce sai bai kawo ba fa sai harbe shi dai harbe shi sai dawo sai ce kai fa kawo kuɗinka za ka kawo ko ba za kawo ba ya ce aje kudinka a nan ka yi gaba za ka aje ko ba za ka aje ba da wanda kake kallo ya harba a idonka da wancan da yake ɓoye wanne kamata ka fi jin tsoro kuma ka fi firgici da shi a cikin guda biyu wanda yake ɓoye ba ka ganinsa shi yana ganinka ya fi zama abin tsoro saboda in ka ce za ka ɗauki mataki ko za ka gudu ko za ka kama shi akwai da za ka kama shi annabi sallallahu sallama ya ce duk wanda ya ce kawo kuɗi ka ce ba zan kawo ba ya ce in ya ce zai yaƙe ka ka yaƙe shi shi wannan ya za ka yaƙe shi baka gan shi ba wannan kuma da ya ce maka ka bayar kana ganin shi yana ganin ka sai ya harbi wani za ka gane iya harbinsa ka gane gaggawarta a kan harbin kuma za ka gane iya nisan rashin hankalinsa kuma za ka gane a shaye yake ko ba a buge yake ba sannan ko baka tuna da iya karfinka ba za ka iya tuna a fim ana iya haka amma ko a fim in dai wanda yake ɓoye ne ba a gwada irin wannan sai dai a yi saranda sai an gan shi kafin ake ce za a kama shi don haka Allah ya ce annabi sallallahu alaihi ya ce ka bauta wa Allah kamar kana ganinsa idan kai baka ganinsa ai shi ba shi yana ganinka don haka kai ma kamar wanda baya baka ganinsa ne yana ganinka haka kuke da Allah don haka ya kamata ka fi jin tsoronsa sama da yadda kake jin tsoron wanda kake gani ina fata an fahimta wa sanazidul muhsinin sannan Allah yana kyautata wa mutum a nan duniya gwargwadon yadda kake kyautata wa waɗansu gwargwadon yadda Allah zai kyautata maka shi yasa Allah ce wa ahsin kama ahsana Allahu ilai ka kyautata kamar yadda kai ma Allah ya kyautata maka zaka ce zan bawa wani a banza shi bai aiki yayi ba kai aiki kai Allah ya baka idan aiki kai waɗanda suka fika aiki su nawa sannan duk yanda Allah ya baka kuɗi in kana da su da yawa waɗanda suke karkashin ka suke wahala akan kuɗin sun fika yawa kuma sun fi ka yawan wahala amma kuɗin har yanzu naka ne duk mai kuɗi a inuwa yake ci sauran kuma suna rana suna ta masa hidima don haka ashe ka san ba wahala ce ta sa ka samu ba to waɗancan mutanen da Allah yake ka basu karka musu gori kana cewa ha kawai mutane suna zaune dai a nema a basu ha kawai a to ai ma kana zaune Allah ya baka kai kai da Allah ya baka kai ma a zaune kake Allah ya baka waɗansu suna tsaye suna nema maka Allah yana turowa gare ka haka shine ma'anar wa ahsin kama ahsana Allah ilaik Allah ko ya ce wa sanazidul muhsinin zan kara za mu rika wa duk waɗanda suke kyautatawa fa'ida ta gaba Allah ce fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum waɗanda suka yi zalunci sai suka canza abin da aka gaya musu da wannan ne imamul al-Qurtubi ya kawo magana ta malamai akan haramcin canza wani lafazi daga cikin lafuza na shari'a idan Allah ya ce a yi abu kaza da lafazi kaza to karka canza lafazin Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin sallah a karanta fatiha kuma kowa san yadda ake karanta fatiha da wani yare fatiha ta zo da larabci sai muka ga waɗansu a bidiyo suna sallah kuma suna yi da yarensu shine alƙaular lazi ƙila lahu abinda aka ce kenan idan suka yi ba da larabcin da Allah ya saukar ba da Qur'anan Arabiyan ya zama fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahu sai aka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da wani abu kamar Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya wanda suka yi imani ku yi salati ga annabi sallama ku yi masa salama sai sahabbai suka ce manzan Allah sallallahu alaihi sallama mun san yadda muke maka salama saboda a cikin ta muna ce assalamu alaika ayyuhan nabi amma ba mu san yadda ake maka salati ba kuma Allah ya ce sallu alaihi kafin ya ce wa sallimu ya za mu maka salati sai annabi ya ce kulu ga yadda za ku ce sai koya musu ibn qayyim a cikin zadul ma'ad ya ce in mutum ya zo sallar janaza bayan ya yi kabbara ta farko ya karanta fatiha ya yi kabbara ta biyu ya ce sai ya yi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam da irin salatin da shi annabin ya koyar haka kuma ya ce a bayan tahiya sai mutum ya yi salati da irin wanda annabin ya koyar ya ce saboda duk kwarewarka da duk zaƙalƙalewarka. ba za ka taba iya kawo salatin da ya kai salatin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba walau tahallaqal mutahadliqun yace ko da ɗan bani na iya sun yi zakalkalewar su ba za a taba iya kirkiro salatin da ya kai na manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai wani kuma ya ce to ga wani salatin shi ba wai ya fi salatin annabi wanda annabi ya koyar bane ya ma fi alqur'ani gaba daya fa badala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum wannan shine ma'anar canza abin da Allah ya ce mutum kuma ya kawo wani abu daban wanda ba shine abin da Allah ya ce ba ina fata an fahimta ba ka yana da haɗari Allah maɗaukakin sarki ya sauko da wani abu ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da wani abu kai kuma ka koyar da wani abu daban da irin abin da Allah ko annabi ya koyar wannan shine fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum wannan shine abin da Imam al-Qurtubi ya faɗa Allah ya masa rahama shi yasa ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yarda a karanta Alƙur'ani bil ma'ana ba an fahimta ko lokacin da wani ya zai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ni ban iya karatun fatiha ba sai annabi ya ce masa kawai ka riƙa tasbihi subhanallah alhamdulillah la ilaha bai ce masa ya karanta fatiha da yanda ya ga dama dan a'a ba a iya canza Alƙur'ani yadda yake haka zaka karanta shi yasa ko aya zaka ja idan ka san baka haddace ayar ba kar ka kawo ta bil ma'ana a matsayin ka ja aya sai dai ka faɗi ma'anar a matsayin kana faɗan me yake ciki amma kana jan aya ka san ba haka take ba ka juya ta bisa ga larabcinka wannan haramun ne na cikin fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum an fahimta fa'ida ta gaba ita ce ar-riwayatu bil ma'ana a cikin hadisi shi kuma mai hukuncin sa ne mutum zai kawo mun gama akan aya to akan hadisi Allah maɗaukakin sarki ai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce innamal a'malu bin niyyat wa innama li kulli imri'in ma nawa zuwa ƙarshen hadisi. kai kuma da kazo sai baka haddace wannan yadda aka faɗan nan ba faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi sai ka ce faman hajara lillahi wa rasulihi faman hajara ila Allah wa rasulihi faqad hajara ila Allah wa rasulihi wannan bi ma'ana ke an fahimta ko ba zai zama daidai ba a balaga amma dai ka kawo ma'anar abin da ake so a ce sakon ya isa wa hijratuhu ila Allah wa man kanat hijratuhu a yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi sai ce wa man hajara li yatazawwaja imra'atan kaga yana faɗan ma'anar shin wannan ya halatta ko bai halatta ba ko wa man hajara min ajilin ra'atin yuridu an yanki haha fa hajara min ajil yana ta faɗa wannan duk yana riwaya ce bil ma'ana amma kamar yana ya ce annabi ne ya ce bai ce auka ba ƙala ba shin ya halatta mutum ya haka ko bai halatta ba malamai sun yi saɓani waɗansu malamai suka ce bai halatta ba a riwaya da ma'ana idan ka sani ka faɗa in baka sani ba karka ce annabi ne ya ce sai dai kawai ka ce wa mutane bari faɗi ma'anar amma ba bari faɗi lafazin kamar mutum in ya je ji kamar hadisi kake kawa ba an gane wannan waɗannan malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce nadarallahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha ya ce Allah ya ji kan duk mutumin da ya ji abin da na ce sai ya haddace abin da na faɗan sai ya riwayci abin da na faɗa irin yadda na faɗa suka ce tun da annabi ya ce kama sami aha to dole irin haka za ka yi in ba haka ba ka bari sannan suka ce ga hadisin albara ibnu azmi waɗannan hadisan suna cikin sahih annabi sallallahu alaihi sallama ya zo koyarwa albara ibnu azi addu'ar da ake idan za a yi bacci sai ce da shi idza akhadta madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah thumma taji' ala shiqqika ayman thumma qul yace duk lokacin da ka zo yin bacci to kai alola irin alolar da kake idan za ka yi sallah sannan ka kwanta a tsagin dama sannan sai ka ce sai koya masa wannan addu'a a cikin wannan addu'ar tasa Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu bahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt sai albara ya ce ya rasulullah bari maimaita mana sai ce kwarayi da ya zo sai daidai a wajen wabi nabiyyika sai ce wabi rasulika alladhi arsalt sai ce a'a wabi nabiyyika nace gyara sai suka ce da rasul da nabi ai duwa ɗaya ne to amma annabi ya gyara masa kar ya ce rasulika ya ce ka irin yadda ya faɗa sai suka ce to in a wannan ma masa gyara kai ma an maka gyara in ba za ka iya daidai ba kar ka fara an fahimta ko waɗansu malamai kuma wanda su ne jumhur ciki hadda imamu malik ibnu anas wanda su ne manyan jagorori a harkar ilimin hadisi suka ce ya halatta a yi a riwaya bil ma'ana da sharuɗanta suka ce ya halatta mutum ya yi riwaya bil riwaya bil mutum ya tabbatar da cewa sharaɗin shine bai canza komi cikin ma'anar ba lafazin ne kaɗai ya canza amma ma'anar saƙon ya isa suka ce dalili na farko shine manzan Allah sallallahu bai taɓa hana mutane su yi riwaya bil ba kuma bai taɓa cewa wani idan ka zo ka faɗi irin yadda na faɗa ba in ba ka in ba za ka faɗi irin yadda na faɗa ba kar ka faɗa ina fata ana fahimta yace waɗannan hadisai guda biyu da kuka kawo na maganar fawa'aha fa'addaha kama sami'aha ya faɗa kamar yadda ya ji idan na zo sai na ce maka ka je ka ce wa wani daga yau ba ni ba shi daga yau ya fita sha'anina daga yau kar ya bi inda na bi daga yau yana ta faɗan irin wannan sai ce to na ji da ya je sai bai faɗi haka ba sai ce wani ya ce in gaya maka ko rabu daga yau saƙon ya isa ko bai isa ba dole sai ya irin yadda ka jeran nan don haka lokacin da ya ce ka faɗa sai ya ce wani ya bugo mun ya ce wai ka ce daga yau baran kar in baka magana kai ma karka mun a cikin magana akwai karka tashi mun magana amma sakon haka ne ko ba haka ba zai ce ƙarya yake ba haka na faɗa ba sai suka ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ji abin da na ce ya haddace ba yana nufi lafazin ba ma'anar ne fa addaha kama sami'aha suka ce ka lura da gaban hadisin mana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farubba falirubba muballazin aw amin sami ta yi wanda aka kai masa ya fi ganewa sama da wanda ya ji ta ya za a ko wanda ya ji wanda aka kai masa ya fi wanda ya ji a gaban yawan ganewa ashe ma'anar kenan zai gane ba lafazin ba don lafazi kan wanda ya ji zai fi kowa ganewa an fahimta sannan suka ce kuma akan maganar ku ta hadisin wannan addu'a ake koya masa addu'a kan ba a canzawa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da addu'a kuma ka ji addu'ar ta zo a haka to rabbana atina fid dunya hasana baraka ce rabbana a'tina fid dunya hasana ba duk da ma'anar da yake wa bil akhirati hasana sai kace wa fil qiyamati hasana ma'ana ɗaya ce amma ba za ka yi haka ba wa qina azaban nar sai ka ce qina azabar jahim ai akwai duka qur'ani wa qihim azabal jahim amma ba za ka yi haka ba sai ka faɗi yadda ya zo shi yasa annabi ya koya masa in ka zo addu'a kai irin yadda annabi ya koya maka ina fata an fahimta sannan abu na biyu shine da ya ce da shi wa bi nabiyika suka ce akwai bambanci a ma'anar rasul da nabi shi yasa idan ya isar da wabi rasulika alladhi arsalta shi ya ɗauke shi a lafazi ne kaga rasul ya fi dacewa da arsalta sai annabi ya ce a annabiyika alladhi arsalta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike matsayi biyu shi nabiyyun ne rasul sai ce kan alladhi bai ce na ba ta ba sai ce arsalta don annabi ya rike matsayi biyu sai ce nabiyyika alladhi arsalta ina fata an gane don haka wannan gyara baya nufin ba za a iya riwaya da ma'ana ba ya halatta mutum ya yi riwaya da ma'ana in dai ma'anar za ta fita an fahimta wallahu alam fa'ida ta gaba ita ce fa anzalna ala allazina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukuna wa idh tasqa musa liqaumihi ka tuna yayin da annabi musa ya roƙi ruwa don mutanensa wannan ya nuna cewa shugaba a matsayinsa na jagoran mutane ya damu da damuwar mutane idan ba ruwa to gwamnati ta shiga cikin magana shugabannin mutane a addini malamai da shugabannin mutane a al'umma sarakuna duk su shiga cikin zancen a nemo a lalubo hanyar yadda za a sama mutane ruwa shi yasa wa idhistasqa Musa liqaumihi ba li nafsihi ba haka dukkan shugaba zai damu da idan ba a ruwan sama ko ruwa ya fara kafewa a damu a hukumance a nema wa mutane yadda za a samu sauki ba a kuwa samun sauƙi kan maganar ruwan sama sai an nemi sasantawa da Allah shi yasa shugabanni a yi musu wa'azi a yi musu nasiha ku gyara zaluncin ku shi yasa Allah ya ɗauke ruwa a gyara wa talakawa fasikancin ku shi yasa Allah ya ɗauke ruwa saboda Allah ce walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin mina sama'i wal ard haka kowa ya gyara nasa sai zama da talakawa da shugabanni su haƙu tare sai a samu yadda za a nemi ba gano bakin zaren wajen samun ruwa bayan Allah ya ɗauke an fahimta wa izi taska bi ma'ana talaba suqya li qaumihi ya nemi shayarwa wa mutanensa saboda duk ɗaya daga cikin mafi girman azabar da Allah zai wa mutane shine ɗaya daga cikinsu a nan rayuwa shine Allah ya hana mutane ruwa saboda asalin ruwa shine arziki da Allah ya bawa bayi kuma shine tushen arziki shi sa Allah ce wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan a can gaba sai Allah ce rizqan lil ibad arziki ne da tushensa wa bayi shi sa Allah ce fi sama'i rizqukum wa ma tu'adu don haka wato mu roƙi Allah sauki akan kar Allah ya kama mu da fari kar Allah ya kama mu da rashin ruwa kuma duk waɗanda suke cikin wahala ta rashin ruwa mu ji tausayinsu kuma mu taya su addu'a akan Allah ya kama su sauki fari ba karamin musiba bane na faɗi wannan ne saboda wannan duniyar tamu a halin yanzu tana cikin fargaban cewa halin fari zai ci gaba da karuwa ne a duniya alamu ne na cewa Allah ya yi fushi kuma fushin da sai an nemi wato sauƙi a wurin Allah kafin Allah ya ɗauki wuraren da suka fi ko'ina ruwa a duniya su ne yanzu Allah yake jarraba su da fari a wannan shekara ta 2022 a watan augusta united nations ta fitar da sanarwa cewa wato duniya ana sa ran za ta ci gaba da yin fari daga nan ya yi sama tun daga 2000 aka fara yanzu kuma ana cikin tsakiyar abin yanzu ka dubi kasar china a cikin kwanakin na, an ɗaɗɗauke ruwa an kashe wutar lantarki a wasu wurare saboda ruwan ya zama ɗan abin da za a yi tattali a sha koguna suna ta kafewa ƙasashe na europe waɗanda suka fi kowa yawan ruwa har ya musu yawa da ruwan sama da sanyi da wane ne suna cikin tsanani na kudar zafin rana suna kuma eh, zafi sannan kuma suna fama kuma da rashin ruwa koguna suna ta kafewa sannan ba ruwan sama ranar 24 ga watan augusta bbc world service ta fitar da wani documentary na rahoto akan halin da europe take ciki yanzu fari ana gani ana cikin fari a wannan shekarar wanda ba a ga irinsa ba shekara 500 da suka wuce malaman tarihi da bin suka ce kasashe na turai sama da shekara 500 ba a samu fari irin wannan yanzu aka samu daga 2000 zuwa yanzu ba ina kake ji duniya za ka ji a cikin wannan europe din waɗansu kasashe suke yin noman da kasashe da yawa sun dogara da shi ku dubi ƙasar ukraine dan rashin fitar da kayan amfanin gonanta saboda yaƙi ya sa ƙasashe da yawa suka shiga yunwa har sai da majalisar ɗinkin duniya ta shiga cikin maganar kafin aka fito da abin da suka noma waɗansu ƙasashen suka samu sauƙi duk rigingimun da kake ji yanzu a duniya na tashin hauhawar fulawa da yadda yasa biredi yake tsada da ƙasashe masu cin gurasa duk saboda an rasa alkamar ƙasar ukraine kaɗai kuma a europe take idan waɗannan ƙasashen ba su yi noma ba mu ƙasashen mu dama nawa ne noman yake sannan akwai kasashen da su kuma digon ruwa ya gagare su mutane suna ta faduwa suna mutuwa wannan yankuna na kasashen da ake ce Horn of Africa kasar Somalia kasar Ethiopia kasar eh, eh, wayannan kasashe dai na wannan yanki na North Africa ai na na East Africa suna cikin wani tsanani da zaka ji ana hira da wata tana cewa ta yi tafiya na tattaki na kwana tara ‘ya'yanta ta fito da su su tara yanzu saura guda uku duk sauran sun mutu a hanya saboda tsananin rashin ruwa dabbobi sun mutu jama'a wallahi mu koma ga Allah don haka mu nemi sauki a wurin Allah domin Allah ya kama na sauki tuba ga Allah da komawa ga Allah yana sa Allah ya kawo sauki fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara abinda lokaci zai bamu dama mu faɗa kenan cikin darussan wannan aya Allah maɗaukakin sarki ya sa ya bamu lada akan abin da muka faɗa na daidai ya kuma gafarta mana abin da muka faɗa na kuskure wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh